Caji hanya ce ta yin bincike mai zurfi don gano tabbacin wani al'amari. Yin caji na bukatar sa ido na jami'in aiki da shari'a ko juju kamar yadda juju Mustapha biye ya bayyana. Caji cikakken bincike ne da ke ba da damar cajin wani wuri da ke kan mallakar wani domin samun shaida. Zartar da cajin na kan turbar sa idon wani jami'i da ke kamawa shari'a aiki ko kuma wani juju. An karfafa sharuɗan cajin wasu wurare kamar harabobin wani lauya, harabobin harabar motar isiye gidan wani juju sun yi sassauci ga yanayin aikata kishin gilla da aka shirya ko na ta'addanci lokutan da za a sa da kuma amincewar mutum da ake zargi don samun shaidodi da kariyar lauya. Yaya ne cajin yake wakana? Manyan hayi biyu ke akwai ya zanto binciken ana yin sani akan babban laifi ko kuma akan binciken share fage akan babban laihi aiwata laihi da ake yi a lokacin ko kuma a yanzu yanzu nan aka aiwata shi ko a wani lokaci makusancin aiwatawar mutunan dauke da wani abu wata alama mai nuna ya sa hannu ga aiwata laihin a ƙasar Nijar ayar doka mai lamba 51 na kundin tsarin shari'a idan alamar kisar shaida ta samu ne ta hanyar samun takardu wani kundi ko wasu ababuwa daban da ke hannun mutunan da suke nuna kimancin sa hannunsa ga kisar ko kuma mutanen na dauke da wasu kaya da ke da alaka da aika-aikar jami'in da ke kamawa shari'a aiki yana zuwa gidan waɗannan mutanen don ya yi tashi. Shin ana buƙatar kasancewar lauya wajen gudanar da cajin? Sai lokacin da kes ɗin ya shiga hannun juju mai gabatar da tambayoyi. Don a fudo gaskiyar al'amarin, juju yana iya zartar da duk abin da ya waje ba a kai. A wani hali kuma, Juju na iya baiwa wani jami'in da ke kama ma shari'a aiki don ya gudanar da cajin. Shin ana buƙatar kasancewar lauya wajen gudanar da cajin? Kwarai ko hakika akwai abin da ake cema 'yancin kariya. dazu na ce muku ko da cikin yanayin yin kisa da aka samu hannu dumu-dumu ne to jami'in da ke kamawa shari'a ya kamata ya yi cajin a gaban mutumin wanda a gidansa ne aka aikata laifin kuma nan ne za a yi cajin an kuma mutumin na da lauya yana iya tambaya lauyansa ya kasance a wurin an kuma bai da mutumin na iya zaben wani wakilinsa